وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أيها الإخوة الأباضي هذا الحديث الوجيز القليل الكلمات من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم ومما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم به من بلاغة الكلام ومن إيجازه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم حيث يتكلم بكلام يسير قليل الكلمات لكنه يحمل في طياته معاني ثقيلة كثيرة كبيرة غزيرة وهذا الحديث الشريف أيضا من دلالات أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دائما تجري على منوال كتاب الله العزيز فإذا وجدت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن تجد له موافقا في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع لهذا الصحابي الجليل أعمال الإسلام والإيمان كلها فالحديث يشتمل على فرعين أساسيين فالفرع الأول تحدث عن الإيمان والفرق الثاني تحدث عن الاستقامة على أعمال الإيمان دل على أن الحديث اشتمل على أعمال الإسلام والإيمان كلها لكن الفرع الثاني هو الذي نلفت الأنظار عليه على وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم فالقرآن الكريم تحدث عن الاستقامة وذكر أن الله تعالى كان على صراط مستقيم وذكر أن أنبياءه ورسله الكرام كانوا على الصراط المستقيم وذكر أن المؤمنين الذين أنعم الله عليهم كانوا على الصراط المستقيم وأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يستقيموا فقال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الاستقامة هي الدين كله فما هي الاستقامة فقد اختلفت ألفاظ السلف في مدلول الاستقامة وإن, وإن اتفقت معانيها اختلفوا في الألفاظ واتفقوا على المعاني فروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا أي استقاموا على الدين ولم يروه روغان الثعالب وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أي أخلصوا الدين لله وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استقاموا استقاموا أي عدوا الفرائض وروي عن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال استقاموا أي استقاموا على الطاعات فإن دلت هذه الأقوال على شيء فإنما تدل على أن الاستقامة إنما هي الثبات على الدين والانتصاب عليه والاعتدال عليه من غير اعتداد ولا تعريض ومن غير ميل يمنة ولا يسرة ولا يسرة فلذا قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم من غير تعريف يمنة ولا يسرة مع الثبات على الطاعات فعلا وتركا وقال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه إن الاستقامة كناية عن لزوم الطاعات فعلا وتركها أيها الإخوة الأكابر إن دين المرء لا يكون مقبولا عند الله حتى يستقيم حتى يكون دينا مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والأصل في الاستقامة استقامة القلب فإذا استقام القلب استقامت الجوارح فإن القلب بمنزلة الملك وإن الأعضاء بمنزلة الجنود لذاك الملك فإن صلح الملك صلحت الجنود وإن فسد الملك فسدت الجنود ولا تستطيع الجنود أن تتحرك ولا تستطيع أن تفعل شيئا أيها الإخوة الأفاضل المطلوب منا أن نستقيم على العقيدة أولا الاستقامة على العقيدة إنما هي تحقيق الإيمان بالله اعتقادا اعتقادا بالجنان ونطقا باللسان وتطبيقا للأركان فهذا هو مدلول الاستقامة على العقيدة ألا يشرك الإنسان بالله شيئا لا يشرك شركا أكبر ولا شركا أصغر لا شركا جليا ولا شركا خفيا ثم الاستقامة على العمل بأن تكون أعمال الإنسان موافقة على السنة فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه فقال لهم سددوا وقاربوا فمعنى السداد أن تكون الأعمال على الاستقامة أن تكون على المنهج السوي أن تكون على الصراط المستقيم أن تكون حسب تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقديرات ثم هنالك الاستقامة على المعاملات فالاستقامة على المعاملات أن تأتي, من أن تأتي مع الناس ما تحب أن يأتوا إليك به أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك أن تحسن معاملتهم ألا تجور في معاملتهم وألا تظلم أحدا أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تعفو عمن ظلمك وألا تجازي المسيء بإساءته بل تعفو وتسكي بل تعفو وتسكح إذا كانت المعاملات جارية على هذا المنوال صارت معاملات مستقيمة كما يرضي الإسلام أيها الإخوة الأفاضل إن للاستقامة على الدين أسبابا السبب الأول هو اختيار الرفقاء الصالحين فالإنسان إذا جالس أولاة صالحين اقتبس منهم أعمالا صالحة كما أنه إذا جالس أناسا فاسدين اقتبس منهم أعمالا فاسدة فلذا لا بد من الصحبة الصالحة ولا بد من الرفقة الصالحة الحسنة فإن المرء مع من فإن المرء مع من أحب وإن المرء على دين خليله فإذا كان خليله صالحا يرجى أن يكون هو صالحا هذا هو السبب الأول للاستقامة السبب الثاني أيها الأخوة الأباذل هو القراءة في السلف الصالحين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وسائر الصالحين فهذا مما يؤيد المرء على الاستقامة تقرأ سير الأنبياء كيف عانوا من المشقات وكيف قاسوا من أذاء قومهم وكيف صبروا وكيف نالوا وكيف نالوا ما نالوا من ربهم فإن ذلك تستقيم ولا تعوج السبب الثالث أيها الإخوة الأكابر كثرة الدعاء فلا بد من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية الدعاء الاستقامة فإن الإنسان لا يستقيم حتى يقيمه الله فمن لم يقيمه الله فلا استقامة له فإن الاستقامة بيد الله فاطلبوا على الاستقامة منه أيها الإخوة الأفاضل وكان الله تبارك وتعالى يخبرنا عن أوصاف عباده المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فمعنى لا تزغ قلوبنا أي لا تجعلنا نميل يسرة ويمنة بدون أن نعتدل ونستقيم على المنهج السوي وعلى الصراط المستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا لا انقطاع له والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقوى ما تدرجة الإمام مسلم دولة سروي حديثي إن جدته لجماعة صلى الله عليه وسلم رواية سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي وأن أكي شمس أبو عمرو وأبو عمرة حديثي مشهور النبي صلى الله عليه وسلم aka tambaye shi shi sufiyanu na abdullahi sakafi ya tambaye shi ya ce ya ma'aikin allah ka faɗa min wata magana a musulunci ta zama min ta kuma ta zama ta ƙarshe ya zama in na tambaye ka ka bani amsa to amsan nan za ta zama gamsashiya ba zan sake tambaye wani ba bayan kai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaita ka tsayu akan haka malamai suka ce wannan hadisin gashi ya kunshi jumloli guda biyu ta kul amantu billahi sun istaqim yana ɗaya daga cikin ababen da Allah subhanahu ta'ala ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa sallama da su na dunkulallen kalmomi kalmomi da gajeru amma waɗanda suke ɗauke da ma'anoni waɗanda suke masu faɗi aka ce za a yi shirin hadisin ya tattaro musulunci ga baki ɗaya da ayyukansa ya tattabo imani ga baki daya da ayyukan imani bangare na farko yake ka ce kayi imani da Allah imani da Allah na nufin tabbatar da hakikatan yadda da Allah subhanahu wata'ala da gaskata shi a cikin zuciya kuma harshe ya furta sannan kuma gabobi su aiwatar a ganye a aikace sannan sai ce kun mastaqim sannan kuma kan tsayu daidaita lafazin istaƙin malamai suka ce yana ɗaukan ma'anar ta kafu ka tsayu sannan ka daidai da kanka karkaci wannan kalmar tana da nauyi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke gargata cewa ashe maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya ne daidai da alƙur'ani abinda annabi sama yake faɗi to fassara ce ta alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala a wurare da yawa ne mana bayani akan wannan istiqama din shi kanshi ya ba mu labari cewa ubangiji na yana kan hanya wacce take jikakkiya kafafiya wacce take babu karkata a cikinta sannan ya siffanta manzanninsa cewa su ma suna kan tafarki hanya wacce take jikakkiya wacce babu karkata a cikinta sannan ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka tsayu ka daidaita kamar yadda aka umarce ka kan ku karkace da kai da waɗanda suka tuba suka ce ka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka tsayu suka daidaita suka kafa akan haka to ba su da tsoron abin da za su bari a duniya sannan ba za su yi bakin ciki su shiga damuwa a game da abin da za su je su fuskanta a lahira ba sannan kuma ya sake ce mana waɗanda suka ce lallai ubangijinmu shi ne Allah sannan suka tsaye akan haka to lokacin da za su rasu Allah subhanahu wa ta'ala ke saukar da mala'iku a gare su mala'ikun nan su kallallashin su cewa kan ku ji tsoron abin da za ku bari a baya Allah zai kula muku da abin da kuka bari a baya sannan kan ku shiga damuwa a game da abin da za ku je ku tara a gaba a lafiya sannan ku yi bishara da aljannan nan da aka kasance ana muku alƙawarin ta cewa za ku shige ta za ku shige ta za ku shige ta lokacin shigar ya zo duk wannan ta sanadiyyar ne ta sanadiyyar istiqama daidaita akan addini wannan istiqamar magabata sun tattauna akan ma'anarta suka saba a lafinsa amma idan mutum ya tsaya ya kula to zai ga ma'anoninsu na dacewa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala ya ce abinda ake ce mai istiqama shine bayan shirka ba su zama suna shirka da Allah da komai da ko shirka karama ko shirka ba ma'ana istiqama kenan in ka ce ne imani da Allah sannan ka samu istiqama kada yake ka kafu to ne kakkai shirka kar ka zama mushirki kar ka yadda shirka kar ka je wajen boka ko da an ce mishi mala kar ka je kuma akwai alamomin gane shi malamai duk sun yi bayani kuma suna nan suna bayani kan alamomin kana gane boka cewa wane boka ne ko da ya ce maka addu'a zai yi ko ya ce maka zai maka istihara sai wani bai maka istihara kai ba ka yi da kanka kana zuwa wajen wani kana da wata damuwa ka faɗa masa yake to za mu maka istikara istikara ba su ke cewa da kafu kan istikara zai kare ka kenan daga Allah bukai to kanka zama mai shirka in ji sai na abubakar sajidu na umar ya ce abinda ake nufi da istiqamu sun daidaita sun tsayu sun kafu ya ce sun tsayi sun kafu a kan sa'ar Allah ba su zama suna waje-waje da irin na dila ba in dila zai sha ruwa sai ya yi ta waje wai ya ga ba wanda zai zo ya kama shi to ba su haka ba kai tsaye suka Da giduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yace ma'anar istiqamu ita ce sun yi ikhlasi ga Allah ba su haɗa kowa da Allah a cikin bauta ba sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yace abin da ake nufi da istiqama shine su aiwatar da karilan Allah madaukakin sarki waɗanda ya tura musu al-imam al-hasan al-basri yace abin da ake ce ma istiqamu sun daidaita shine sun daidaita akan da'ar Allah har suka mutu al-imam ibn rajab al-hanbali yace abin da ake ce ma istiqama shine mutum ya daidaita ya ya kankama hanya madaidaiciya. hanyar nan da kullum a rana sai ka roƙi Allah su goma sha bakwai cewa Allah shi ya tadda kai gida A siratul mustaki, kullum kana cewa ihdina na siratal mustaki. su goma sha bakwai a rana alal aqalli in ka tsaya kawai a farilla to ka daidaita ka tsaya akan wannan hanya ka rike ta kankan kankar kawai gawa dama ko hagu ka kalle ta ka bi ta straight ka miƙe ba karkata ka zama mai zakke ma ababen da Allah ya umarce ka ka yi na aiki ka nisanci ababen da Allah malaukacin sarki ya hane ka waɗanda suke ba su da kyau ayyukan da suka zama ba su da kyau kenan wannan kalmar ta istiqama ita ce addini kenan to amma ba kowa zai samu istiqama nan yadda ake bukatar ta ba sai manzon Allah sama da ya kasance mai tausayi ga mabiyansa sai ya ce sajjidu wa ƙari sajjidu malamai suka ce ku daidaita yadda ake nan a daidaita wa ƙari idan ba ku iya daidaita da rinka dari ba to ku kusancin daidaita alal aƙalla a ce ka samu saba'in saba'in sai Allah ya kalli talatin din nan da raunin ka sai ya bima. shi ya sa ba ƙur'ani sai ya haɗa mana da istiƙama da istighfari fastaqimu ilayhi wastaghfiru Allah ya san cewa ba za mu iya daidaita yadda yake bukatar mu daidaita ba sai ce mu rika istighfari inda muka samu cewa sai istighfari ya tumfaye mana sai a goge mana wannan karkatar da muka samu ‘yan uwa masu albarka babu lokacin da muke bukatar mu tunatar da junanmu akan istiqama kamar wannan zamani da fitinu suke fitowa kala-kala fitina a addini fitina a rayuwa fitina a komai babu inda yau ba shi ba sa cikin jarabawa wani ɗan abu za a ba shi ɗan kaɗan ya watsar da addininsa ‘yan ba Allah na nan ba Allah ne. kuma suna nan suna samun nufuji suna ƙara ketawa a cikin al'umma wai babu Allah suna rubuce-rubuce a kafafen sadarwa dole sai mutum ya nemi taimako wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan mutum yana ganin irin shirin da suke da shi zai san cewa wasu ne suke ɗaukar nauyinsu suke ba su gudunmuwa ne ƙarfi domin ya zama ya zai a ga an tambuwar addinin Allah masu sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan masu karyata hadisan annabi sallama suna nan masu zagin sahabban mazan sama da cin mutuncin suna nan waɗannan fitinu a cikin addini ce na banda fitinu na rayuwa kisa ta sata ta an tada gari kaza an kona gari kaza fitina ta sama fitina ta ƙasa, fitina ta dama fitina ta hau ko ina lallai bawa yana buƙatar ya kama Allah ya rika Allah da gaske ya rika addinin Allah mun kai lokacin da manzon Allah ta sanar yake cewa mutumin da ya zai yi riko da addinin sa da gaske to kal qadir ala jamrati kamar mutumin da ya rike garwashin mutane in ya jure shi in kuma ya kasa sai wurga dole muna bukatar istiqama istiqama tana da sabubba daga cikin sabubbanta akwai samun mutanen kirki ka zama tare da mutanen kirki duk yadda zaman ya lalace kakkabu shekaru kakkabu waɗanda suke samun kuɗi ta sama ka ce tare da su kake ka ce da addininka ka ce da mutuncinka ka ce da al'ummarka a wannan zamani zamani ne na ce da addini zamani ne na ce da ƙasa zamani ne na ce da mutunci a aikata duk abin da ake so don a samu kuɗi kar ka shiga wannan ka zama tare da mutanen kirki duk yadda zaman ya lalace mai hankali shi ne wanda ya san zamaninsa kuma ya san lalacewa mutanen zamaninsa kuma ya kalla hanyar da ta cancanta ya bi domin ya kuce ma wannan lalacewa in duka mutanen duniya za su lalace sai ka zama na Allah kai kadai sai ka tsira kai kadai sai ka tsira me yasa magabatan suke cewa an ta ahli sunnati walau kunta wahidak in duk mutane za su lalace su bid'a to in kai kadai ka kasu ka sunna to ka ka zama ahli sunna duk da cewa lafazin ahli jami'i ne suna ne na jami'i to in kai kadai ka bi sunna to kai ahli sunna in kai kadai aka tsaya a musulunci Allah kai kadai zai sa a cikin aljanna ka lalace a lokacin da masu lalacewa suke lalacewa ka zama tare da mutanen kirki kuma suna nan ba sa ƙarewa ai shi ya sa ban Allah madaukakin sarki ce ya ayyu alladina amanu taqullaha kunu ma'a sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku bi Allah ku tsara dokokinsa kuma ku zama tare da masu gaskiya Bi yadda aka kai aka kada aka raya aka kirba a cikin ku ka zama na Allah istiqama tana tabbata da haka abu na biyu karanta tarihin magabata da taurara tun daga annabawan Allah da manzanninsa da sahabbai da sauran kai da salihan bashi da shuhada'u ka yawaita sauraron tarihin wannan yana ƙasafan mutum ka ji irin wahalar da suka sha sai ka gane kai wahalar ka ba ta gaske ba ce ka ga irin juriyar da suka yi kai ma sai kai kokarin jurewa in an fitine su da abu ɗari suka iya jurewa to kai an fitine ka da goma ina ta sa'in din suke sai ka kasa jurewa sannan abu na uku addu'a addu'a dole sai da addu'a babu mutanen da suke bukatar addu'a a wannan zamanin fiye da mu addu'a tankini ibada ce to ibada wata ta kamfi wata a wasu lokuta ibada wata ta kamfi wata a wasu wuraren ibada ta addu'a a wannan zamanin addu'a ibada ce mai ƙarfi da yawan zama musulmi ya zama bai yi sakaci da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya tabbatar da cewa akan hanya yake shi ake koyi da shi amma sai da ya rika addu'a yana cewa ya Allah wanda yake da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a sannan bayan Allah suna hukun Allah suna cewa ya Allah kanka tabbatar da zukatan mu bayan ka shirye su ya Allah kai mana kyautar tausayi da rahama daga gare ka kai ne yawan kyauta ne شيء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wannan addu'an ana da bukatar yin ta matuka a irin wannan lokaci da muke ci ya Allah subhanahu wata'ala kakkasa a kwashe kafafu ya Allah ka bar mu a matsayin naka kowane lokaci duk yi ya Allah kuɗi ka taimake mu kan mu ce. ya Allah madaukakin sarki ka ba mu imani na gaskiya ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu tare da masu gaskiya ya Allah madaukakin sarki ka tsirar da wannan kasa da wannan yanki namu na arewacin Najeriya ya Allah ka tsirar da shi daga fitilu ya Allah madaukakin sarki ka tsirar da mu daga fitilu ya Allah ka ba mu kariya daga kariyarka ya Allah babu wanda yake ba da kariya sai kai Allah kai ne alhadis kai ne alhadis kai ne mai ba da tsaro kai ne almomin wanda ake neman tsaro a wajensa ya Allah kai ne as-salam mai aminci ya Allah madaukakin ka ba mu aminci ya Allah ka amintar da mu a gidajenmu ya Allah ka amintar da mu a hanyoyinmu ya Allah ka amintar da mu a wurin ayyukanmu ya Allah ka amintar da iyalanmu يا الله تحني تجباتهم كسر كاسو كي مجاهم وأدبرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تكون بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الرزقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر 好的，医生。 واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بارك عليكنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذرياتنا اللهم اغفر نساءنا واهد شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم عزل الفتن عن أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد من نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون